bayan dawowa zuwa najeriya ne dai sai na tuntuɓi bai baiwa gwamnan jihar borno shawara kan harkokin yaɗa labarai da sadarwa alhaji isa umar gusau wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin tawagar gwamnan zuwa ƙasar na china ko menene su na fita zuwa ƙasar china don gayyato waɗannan mutanen sai ya amsa mini da cewa idan kana neman ci gaba ma al'ummarka to ya zama wajibi ka je ka samu ka je ƙasashe inda suke da wannan wato kimiyya da fasaha wanda suka ɗare ka alhaji Aminu Gusau ya ce a yanzu hakan gwamnatin jihar Borno na shirin kai wasu 'yan jihar zuwa kasar na China don koyo aikin gine-gine. Misali kaga kwanaki akwai lokacin da aka ji aka halbe wani ma'aikaci na 'yan China nan gaba ɗaya suka bar jihar Borno sai zama na duk ayyukan da suke yi sai suka tsaya. Dalilin haka gwamnati ya ce to ba abin da ya dace illa a ilmantar da matasa na jihar Borno wanda already sun riga sun je makarantun su sun samu digiri ɗinsu fannin aiki. To aka shirya yajeniya da wannan kamfani za a ɗebe wasu daga cikin su a kai su su zauna tare da wannan kamfanin a China duk inda kamfanin take ayyuka su shiga cikin ayyukan su ga aikin zahiri yace gwamnatin na shirin kawo wasu injinan sarrafa tumatiri da barkono da kuma wasu kayan danye da za a dinga sarrafawa a nan gida sabanin yadda ake yi a yanzu saboda matsalolin da muke samu yanzu na tsaro wani lokaci sai ga mota maimakon kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya yi wajen sati ɗaya kaga tumatir ɗin ma ya ruɓe sannan kuma banda rube wanda ya yi idan muka ɗauki tumatir ɗin nan aka kai shi wani wuri sai ga wannan sannan sai ga wani ya zo ya sayi su ya fitar da su waje ya je ya sayar kuma kasashen wajen nan idan suka saya za su je su sarrafa tumatir din sannan su kawo su sayar mana da tsada to gwamnati ce to maimakon mi wannan me zai hana a buɗe kamfani a wayannan wuraren inda ake wannan noman to wayya yan jihar Borno ke kallon irin wannan yunkuri na gwamnatin jihar dan gayyato irin waɗannan ƙwararru zuwa jihar sunana Ali Usman Zarma. Gaskiya wannan yunkuri ne mai kyau wanda in aka muka samu shi a nan Maiduguri zai taimaka mana ba ma mu mutane Maiduguri mutane Najeriya ma at large gaba ɗaya zai taimaka musu. Dan ko mukan muna muna noma sosai more special kamar noman shi tumatur din nan. Meanwhile in ai noman sa ban da industry wanda ake sarrafawa at end of day sai a kwasa nan a tayi da shi har in Allah ya kaddara kan cewa mai girma gwamna an kawo wannan industry din nan a nan kagan ku za mu sayi shi a farashi mai rahusa sauki ta zo mana tuwonka miyanka sunana dai umar a gaskiya alhamdulillahi wato kuma abu ne wanda matuka mun ji daɗin wannan abun abu ne wanda ba mu yi mamaki ba wai wani zai zo mai suna gwamna a borno har yayi wannan tunanin wasu 'yan jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da yunkurin gwamnatin jihar borno na gayyato ƙwararru daga ƙasar china da su kafa kamfanoni da kuma koyar da matasan jihar irin ayyukan noma da na gine-gine da ma samar da wutar lantarki